ban ma san ta da zan fara ba ni ban saba neman su ba ka sani su suke nema na kai fodiyo yake girgizawa yana miƙa mahanza hannu da bai musa ba sai miƙa fodiyo wayar yana furta hindu to nan ne muka tsaya yanzu ku za mu ci gaba fodiyo ya jinjina mishi kai ko minti biyar bai yi ba sai miƙa hamza tare da faɗin ga adres ɗin nan za ku fita cin abinci gobe ɗan ware mishi idanuwa hamza yana amsa wayar ya duba hirar o maza tashi wayar fodiyo ya ɗauka yana dafa kujera ya miƙe don zaune yake kan kafet kai ni yunwa nake ji in zaka taso mu je kai hamza ya girgiza mishi kamar kawai zan ɗan abu wucewa fodiyo ya yi ba tare da ya amsa ba hamza kuma murmushi da gaske yake da ya ce ma yana son ɗanɗano ne kawai a tare da Hindu, saboda yadda ta manne mishi a kai yana son fitar da ita. Ba shi da lokacin wannan a yanzu. Akwai matakin da yake son kaiwa tukuna, ginin da yake yi ma bai karasa ba, sai ya kammala tsaf. Sannan ya ji wasu miliyoyi akawunt ɗin shi, sai ya nemo wata yar Ustaziya ya kawo ya ajiye don Anna ta kwantar da hankalinta da magana aure da ta fara yi mishi. wasu kayoyi take ji sun mata tsaye a cikinta tun da ta tashi gashi ko baccin kirki bata samu ta yi ba saboda tunanin yadda yau din za ta kasance da ƙyar ta samu bacci da safe shi ma zuwa goma da rabi ta tashi ta fita kicin ta samu asma har ta yi wanke-wanke ta wuce islamiyya abinta ko da suna gida ko da hindu ba ta da wani abu da za ta yi asma ba ta jiranta san ba sa raba aiki ita ma asma ba ta da san jiki ko an tuna faɗa hindukan in za ta iya guje ma aiki tsab za ta guje mishi shayi ta ɗan sha da biredi kaɗan don san ba ta jin yunwa ta kuma falo tana zama daga anti sai kadi suna kallon hanyar kano da aka saka a tasha arewa ita ma zama ta suna yin kallon tare lokaci-lokaci take kallon wayar ta da ta bar mahawar saƙon ta kira ta tana zaune kusa da anti zuwa can kuwa hawa ta kira ta ɗaga wayar ta tana sakawa a sifika ‘yan mata ya ake ciki hindu ta faɗi lafiya kalau ya sa anti da kowa hawa ta amsa ta ɗaya ɓangaren suna lafiya tana ma jinki ta ƙarasa tana miƙa ma anti wayar suka gaisa da hawar tukuna ta sake miƙo ma hindu ke kin ji aboje yau zai yi lakca ɗin shi ko karfe ɗaya ne ko biyu ba ma duba ba sosai kuna fuska hindu ta tana cire wayar daga spika ta kara a kunne ta ce mun wasa kike dan ban yi ne zuwa makaranta yau ba ni zan rage zane ne ma fa in dan yi karatun test cewar hindu tana jin yadda anti take binta da idanuwa kamar ta gane shiri ne duk maganganun nasu amma da gaske ne akan saka musu lecture koyi irin haka ko idan suna presentation yakan kai daga alhamis har zuwa asabar ba bakon abu bane ba dama wata rana ma in sun kai ba. wani a gidan kan zo ya dauke su su dawo ba ta taɓa karyar tana da aji ba sai yau shi yasa ta tsargu tana sauke wayar ta zabga uban tsakin da ya sa kadi yin dariya yarinya sai a tashi a fara shiri hararar ta hindun ta yi to hajiya ai sai da azahar aka ce ba wai yanzu ba ne barin tashi rage wani abin kawai hindu ta karasa tana miƙewa kamar ranta ya ɓaci da maganar fita da zate karatu sai da haƙuri dama wata rana sai kiga kamar ba a yi ba anti ta faɗi idan wani lokacin har tausayin hindu take ji idan ta ga alamar haske a ɗakin su idan ta fito ko ta shiga duba su ta ganta tsakiyar dare tana faman zane da takardu a gabanta. karatunsu ba mai sauƙi ba ne allah dai ya nuna mana mu gama ɗin mu huta hindu ta yi magana tana jin wani bargon rashin gaskiya da ya lullube ta da ƙarya da ta yi wa antin kafin anti da kadi su amsa da amin hindu na wucewa ɗaki sai ta bar su a nan tana shiga ta tura kofa ta tsuguna tana mayar da numfashi zuciya tana harbawa kamar za ta faɗo daga ƙirjinta saboda tsoron da take ciki. Woo. Allah na gode maka tafarta tana miƙewa sun gama magana da hawa ta ce mata ta saka wandon fallazo sai ta sako dogon hijab da takalma masu tsini ta ɗauki jaka da za ta tafi da shigar ta ɗora tabaranta karar ta cika wata kwalliya mai yawa jan baki ma zai yi don zai iya ɗauka cewa ta yi kwalliyar ne kawai idan za su haɗu shi yasa take bala'in jin daɗin kasancewarsu da hawa ba magana ta cika ba hasali ma randa 'yan miskalancin nata suke kanta tana iya wuni da fuskan nan ta take kawai ta san kaya ne ta kuma yadda da shiga alfarma wanda ba su santa ba za su ce ko tana karya ne kuma ba haka ba ne da dukkan gaskiyarta take gayu saboda ba ta son harkar zubar da girma ba ta da hijabi yamma asma na da su kala-kala don ita duk shigarta da hijab take yi kuma doguwa ce sosai ta ma ɗan fi hindun tsayi har ma ta zaɓi hijabin da take so ɗin ta ɗauko ta ajiye sauran kayan ta fito da su tana haɗawa waje ɗaya ganin lokaci ya ƙi mata sauri ne Ya sa ta yanke hukuncin yin zane don ya fi komai sa ta ga saurin lokaci ai kam kafin ka ci wani abu har karfe ɗaya da rabi saura kwata ta miƙe tana ƙara watsa ruwa ta ɗauro alwala lokacin ta ɗan murza mai da hoda a fuskarta har an kira sallah gabatar da sallar ta yi tana yin azkar ɗin bayan sallah ta yi addu'a tana ɗorawa da Allah ka san duk abin da yake a zuciyata ka san Hamza ne kalan mijin da ya dace da ni Allah ka tabbatar min da mafarkina Allah ka sa wannan karan shine ƙarshen wahalata Allah ka haska na a zuciyar shi idan yana da wata mata ma ta fice fit daga ran shi Allah ka sa gabas yamma kudu da arewa idan hamza ya juya kar ya ga kowa kar ya ga komai sai ni sabanta ne shi yasa ta maimaita sau uku tana rufewa da salati don ya tunkuɗa mata addu'ar ta yi saurin ƙarasawa da sauri sannan ta miƙe tana sake kaya ba ta san ko ita kaɗai ba ce ko don ba za ta ga muninta ba amma ta yi makanta kyawa madubin da ta kalla alamar shigowar text ta ji ta karasa ta ɗauki wayar zan su nan da mintuna sha biyar ko sama da haka kaɗan murmushi ta yi tana jin wani abu ya kulle a cikinta duk da farin cikin da take ciki ok ta amsa mishi don bata san me ya kamata ta ce ba mintuna goma ta bashi tukuna ta saka hijab ɗin da ruwan ƙasa mai haske yadin mai yashi sai roba da aka saka a jikin hannun sosai ta ga ta yi kyau ba kaɗan ba asma take mata kyau a cikin shigar hijabinta kawai dai ita ta fi jin daɗin saka a baya ne tunda duka biyun sun rufe jiki yadda ya kamata tabaranta ta ɗauka na gayu ruwan ƙasa mai cizawa tana sakawa sai ta ga ta fito a 'yar gayu sak yau fiye da kullum sannan ta saka takalminta baki tana ɗaukar baƙar jaka ta tsakala a cikin tsintsiyar hannunta turare mai ƙamshin sauƙi ta fesa ta cire tabaran tana rikewa a hannu dama duk da ta saka abin da take bukata a jakar dama dai ta saka dukkan abin da take bukata cikin jakar har da wayarta sannan sai ta fito ta ji daɗi sosai da ta ga anti na sallah don haka ta furta na wuce anti sai na dawo tana jan kofar ta fice daga gidan tana sauri dangane take yi kamar antin za ta yi da sallah ta fito ta ce mata ta dawo ta san ƙarya take yi sai da ta bar gidan tana karya kwana sannan sai ta saka tabarau ɗin a fuskarta tana takawa zuwa bakin hanya sannan ta ciro wayarta daga jaka don ta kira hamza ta ce mishi ya tsaya a bakin hanya kar ya shigo kwanar ga shash street ɗin ta fito na hango ki hamza ya faɗi yadda ya sauke kalmar ji ɗin da take cikin hango ɗin sai ta fito da filatancin da yake harshen shi ita kam ta cikin tabaran fuskarta take yawatawa da idanuwa ko za ta hango shi ban ganka ba ni kam cewar hindu tana danna tambayar da take sanya mishi ta kowace irin mota yake ciki ba ta so ya fassara tambayar da ko tana so ta ji don ta san darajar da za ta ɗora masa motar a kai za ki gani nan da mintuna biyu zan yi kwana ne titi take kallo sosai zuciyar tana lugude kamar za ta fito daga ƙirjinta gani nan afwan yanzu nan hamza yake faɗi cikin sigar da ya sa ta yin siririyar dariya tana jin wani irin shauki na lullube ta da bata san daga inda yake tasowa ba kafin ta hango wata mota ruwan madara ƙirar range rover da bakin gilasai da ake malakabi da tinted ta tsaya a gabanta gani na su. ta ji muryar sha kunnanta ta cikin wayar kafin ya sauke gilashin motar haɗi da sauke wayar daga kunnen shi yana saka hindu jan wani numfashi da ta ji ya ƙi kai mata inda ya kamata da alama suspenders ne a jikin Hamza don tana ganin belt ɗin kayan da yake a kafaɗin shi ya zagaya zuwa bayan shi inda take da tabbacin yana makala mazaunin shi jikin wandon shi rigar shi farakal mai dogon hannu ya ɗora hula hat da ya ɗan tura baya idanun shi kalkal da su kamar bai taɓa cin karo da hayaƙi ba tamkar hawaye ba su taɓa zama a cikinsu ba balle su ɓata asalin hasken da suke da shi yanayin fatar shi ya fi komai ba hindu mamaki Ba ta san ko idanuwanta ba ne kawai suke ganin salkin da yake yi saboda kyawun da ya mata Ba ta taɓa yarda cewa mutum na maka kyau har ka ji numfashinka na tsaitsayawa ba sai yau sai yanzu da ta rasa yadda za ta yi ta sauke idanuwanta daga kan hamza ki ce wani abu mana hindu wata murya ta faɗa mata a cikin kanta ki daina kallon shi kamar wata sakare ki ce wani abu murya ta sake faɗi amma ta kasa ko motsin kirki balle ta iya farta wani abu hamza kuwa tun da ta faɗa mishi kalar hijab ɗin da ke jikinta ya fara hangota daga farko zai kare ya ce kalmar hijab ɗin da ta farta bai mishi wani iri ba fita ya ce za su yi su ci abinci ba wajen wa'azi ya ce mata za su je ba duk da hotunan da take ɗorawa da a baya a jikinta banda ɗan kwalin kanta wasu lokutan ba zai ce ga kalar kayan da yake kasan a bayarta ba amma hijab ya mishi wani iri sosai baya son harkar rashin wayewa tashin farko da suka fara magana ba ta yi mishi kama da lokal ba sai da ya zagayo ya hango ta sosai sai yanzu kuma da ya sauke gilashin mota yake kare mata kallo bai taɓa tunanin mace za ta saka hijabi ta yi mishi kyau har haka ba duk da zai yi komai don ya ɗaga hijabin ya ga abin da take ɓoyewa a ƙasan shi amma ta mishi kyau babu ƙarya tabaran da take sakale ya hana mishi ganin idanuwanta murmushi ya tsinci kan shi da yi haɗi da faɗin mu je sai lokacin hindu ta iya ɗaga mishi kai tana samu ta motsa ƙafafuwanta da ƙyar ta zagaya ta buɗe murfin motar ta shiga wani irin ƙamshi mai sanyi na dukan hancinta haka kawai ta tsinci kanta da yin murmushi zuciyarta take so ko yaya ne ta tsagaita da dukan da take yi amma kamar da hamza ya ja motar ma zuciyar ta ƙara dukawa ta yi kin san yin wadda nake ji ban yi breakfast ba Hamza ya faɗi saboda shirin motar ya mishi yawa kuma da gaske bai karya ba wani irin bacci yai. sanda ya tashi kuma ana jiran shi a wajen aiki a gurguje shirya ya fita yanzu ma sai da ya zo zai taho ya ga Abdulhafiz ya ɗaukar mishi mota ya bar mishi wannan da yake ciki bai san me yasa yake son ɗaukar mishi mota ba ta Abdulhafiz din har tsada da komai ta fi tashi wai sai ya ce ta mishi girma don yayan shi ne ba shi kyauta shi yasa yake ɗauka ba wai don yana so ba me yasa hindu ta tambaya tana wasa da yatsun hannuwanta rage gudun motar hamza yana ɗan kallonta kafin ya mayar da hankalin shi kan tukin da yake yi ba za mu yi haka da ke ba ba za ki fara min kunya kunya ba ba na so ba za mu shirya ba idan kika ce za ki fara jin kunya ta wannan karan ɗago kai yi tana ɗan juyar da shi ta kwai sa shi ma ya juyar da nashi kan suka haɗa idanuwa nata za ta sauke ya ɗan girgiza mata kai ban ce kunya ba abu bane mai kyau ba na so ne kawai don bi lokal mana hindatu ɗan tari ta yi kaɗan tana haɗiye yawo saboda tun da take ba a taɓa furta sunanta cikakke da yanayin da hamza ya furta ba tsallan da zuciyarta ta yi sai da ta ji ta makoshinta har wani zazzaɓi take ji yana shirin saukar mata kuma shi gaskiya ya faɗa mata shi yasa duk tunanin shi duk yadda ya hango da wahalar gaskiya iya auren cikakkiyar bahaushiya ba ya san gida ci idan ta ce wannan sun koyar da kan amsa mishi magana ɗaiɗai za ta dinga yi yau ne ranar ƙarshe da za ta sake ganin shi zai yi ƙoƙarin haɗiye kwaɗayin shi a kanta don ba zai iya ba kuma zai yi ƙarya idan ya ce bata burge shi ba Ko manta ya yi mishi komai nata ya sa shi son daga hijabin ta ga sauran sirrukan da suke tattare da ita amma hakan ba zai yiwu ba in ta fara jin kunyar shi ita ma kokari take ta ga ta dan ce wani abu to amma yau ne karo na farko da ta taba keɓewa haka da wani ɗa namiji da ba mu haramanta ba a mota su kaɗai suna na yin da bata ma sani ba ina za mu je ta bukata tana saka hamza sauke numfashi ya ɗan ɗaga mata kafaɗin shi ina kike so mu je na faɗa miki yunwa nake ji ko yar dariya ta yi tana ɗaga mishi kai good ina ya kamata mu je ɗan jim hindu ta yi ita ba wani wajajen cin abinci ta sani ba duk inda kake so ɗan kallon ta yi yana ɗaga girar shi duk biyun kin tabbata ta jinjina mishi kai yadda yake ta. duk da na wasu daƙiƙa ne sai ya sa gwiwoyinta kamar an babbage su da guduma duk sun mata wani irin sanyi yadda yake abubuwa kamar bai san komai ba ƙara mishi kyau yake yi yana ƙara sakawa ya birge ta matuka numfashi ya sake saukewa yana yanke hukuncin zuwa biblos restaurant da yake a bafa ta wajen waziri ibrahim crescent suna da abinci kala-kala na ƙasar najeriya lebanese har ma da mediterranean inda ba sauri yake ba yakan zo nan wasu lokuta kuma ya oda tunda suna kaiwa har gida kin gama assignment ɗin jiya kai hindu ta girgiza mishi na ajiye electric nake son karasawa in huca. to sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin nobel wallafa ta lubna sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Tala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku kasance.